Assalamu alaikum. Welcome to Kibla FM Sunana Fuado Umar. Za mu have a discussion. Za explain dalili abin da ya sa musulunci yake samun karbuwa cikin America ake shigan shi cikin America ya fi Nigeria. Abin da ya sa yawan mutane musulmai na cikin kasar America yake karuwa ya fi yawan shi daga nigeria by percentage more mutane suna shiga musulunci cikin america me yasa menene sama da wajen nan in ka zo africa in ka ce kana neman inda musulmai ake da yawa cikin west africa musamman ko ce da entire continent ma sha ce maka nigeria amma me yasa population na na musulmai daga nigeria bai karuwa america shine the fastest growing religion islam me yasa yanzu nan cable fm za mu ba da some of the reasons wanda za mu faffasa a key reasons nan mu fahimci let's go with brilliant duk inda kake sauraron mu again welcome to cable fm ka kira kuma abokanan arziki a gaya musu mun sallama once again za mu zo mu explain wani abin da yake yana da very important yana da ma'ana za ka gane wasu dalilan nan domin da dama mutane suna tamban kansu irin wannan question za ka gan shi musulmi ne fata ya waye gari a ce musulunci ya shiga ko na duniya an karbe shi ko ana karuwa a fanin wato a matsayinka musulmi kenan ka yi wannan kokari da karo ma musulmai adadin namban mutane su yi yawa to muka je daga nigeria kasar nigeria kasar ne da yake mutanen afirka muna alfahari da kasar nigeria da bakin mutum ma duka duniya yana alfahari da kasar nigeria sa'an nan musulmai kuma muna alfahari amma a wani lokaci shi mu ta tambayan key question tambayoyi masu ma'ana masu ma'ana me yasa musulunci aka fi yawan shigan shi cikin america yake da yana grow faster dan yadda yake grow daga nigeria taka bari wannan ya da ka ji dalili nan da kyau mu ke american za mu bar ku gane the reason why abin da ya sa shekaru da shekaru in ka tambaye wani ɗanwa daga Najeriya, musulmai nawa ke Najeriya, shi ce maka su kaman 51% ne, bai wucewa ka nan, in zai kara ma ce maka 52%, wannan shi za ka ji shi for the last 30 years, last 40 years, abinda za su ta faɗi maka kenan. Bi mana, based on wannan factin nan, musulunci bai grow Najeriya ya saura wuri daya shine gaskiyar maganan nan domin wato ka duba uh, population uh, ah, yato breakdowns na duka yana gwada maka adadin nan bai wucewa yana the same level of our percentile bai wucewa in aka haife mutane goma talatin kuma na barin duniya sa wannan calculation na kaya ka yi shi da gefe amma me yasa musulunci bai grow faster cikin nigeria cikin america me yasa yake grow faster ake karban koyi koyina cikin duniya da kuma nigerian guda-gudan me yasa yana ba mu mamaki fawo ni da kaina da na zo na observe bin na yi tunani abin na aje point na da dalilan da na yi binciken da na yi cikin musuluncin america da abin da ake daga nigeria shi na ce ya kamata mu gaya ma 'yan wayenmu gaskiya su gane domin a farfado a tashi bacci a san yadda za yi a yada musulunci nan da kyau da'awa wannan kalman da'awa ya manan shi manan shi wai ka yi tallan musulunci domin ka kawo su ka su zo su embrace musulunci aka ce ka jawo mutane su shigo cikin musulunci in kana yin wannan abin da ana kan shi da'awa tun duniya ma nan shi kenan ko ina ka tafi kowane irin malami ko min yawan karatun shi ya kamata ya yadda abinda muka fari kan kebla fm nan da'awa shine ka, ka karatar addinin musulunci to wanda ba musulmi ba ne domin su yi kwaɗan shi su shigo musulunci ma nan shi kenan da'awa nan shi kenan to yanzu cikin nigeria mutanen nawa ke yin da'awa malamai nawa ke yin da'awa tambayi kanka rubuta wannan tambayar da na yin ga ka aje malamai nawa ke yin da'awa musulmai nawa ke yin da'awa cikin Najeriya. Very, very important question ne tambaya ne. Zai baka mamaki, ka san malamai dari uku kai ka san su. amma in aka zo aka decode maka yamanan da'awa kiran mutane su shigo musulunci ya baka mamaki dari uku da ka sanin duka cikinsu duka daya mutum daya kawai ke yin da'awa cikin najeriya haka yana da ban mamaki zai baka mamaki wani na nan daga najeriya ya karkan shi malami wazin shi 99% wazin da zai yi zai zauna cikin mutane musulmai ne kawai ya ta surutu bai zuwa ko'ina ce ce maka yana yin da'awa ka duba fo ɗan wani tunani manan da'awa wai ka kira wanda ba musulmi ba ne ka mishi wazin musulunci ya yi kwadon musulunci ka jawo shi ka kawo shi cikin musulunci manan da'awa kenan sai na ce maluma nawa kasansu najeriya da suke yi wannan da'a wannan ba su da yawa majority of them suna zauna cikin musulmani su yi maganan suka tashi su kare su je su ci tuwo shi ne gaskiyar maganan nan shi sa nan ba da'awa suke yi ba ba yin da'awa kaɗan kidayayyu Najeriya suke yin da'awa majority of them ba su yin da'awa ba su yin da'awa mu zo cikin kasar mu america cikin america me yasa musulunci ke samun karbo ya fi kowane addini me yasa yake grow at a faster rate ya fi koyina including nigeria dalilin sauki ne vast majority malaman da suke cikin america suna yin da'awa vast majority malaman da ke america suna yin da'awa suna shiga tsakanin waɗanda ba musulmi ba suna musu wazi dare da rana da kwanciyar hankali su fahimtar da su addinin musulunci wannan definition da'awa kenan fa wai ka je ka preach to wanda ba musulmai ba ne koda musu musulunci su yi kwadon shi ka jawo su su zama musulmai ma'anan da'awa kenan to shi yake yin america za ka ga matasa da arzikin kudinsu za su print wasu takardu na musulunci su tafi inda yake ba musulmai ke wurin ba su je su ba su takardun su saya da su cikin snow cikin sanyi suna musu da'awa yana mai shi bayanin musulunci ya ce listen ga messagin Allah da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam American ga kenan za ka ga wani na saye young man yana da schedule takardar lokacin da jirgin kasa ke kawo mutane station zai zo sai wannan wurin nan kowane stop ya san schedule su da ka sauko kana wucewa she ka salamu alaikum ga takada karbi wannan takadan ga alheri ke cikin musulunci ne ina inviting ka to islam she baka takadan ka karanta yi magana ka minti daya biyu in ka ce baka da lokaci she ce ba laifi na zan same ka muyi magana musulunci na warware maka tambayoyinka wani lokaci ku exchange phone numbers ya tafi ka tafi daga baya ku ji juna ku ce za ku je ku sha shayi ku zo ku zauna wurin shayi kuna magana musulunci kuna magana musulunci america kenan fawo kasar america aka ake yi fawo ana yin da'awa in ya kare wannan station ya doki kudin shi da kanshi ya doki mota kuma je another station ya je saya wurin nan yana jira kuma wasu su zo da ka sauko in ya ga alama kai musulmi ne bai focus kanka too much yana neman waɗanda ba musulman ba in ya ga alama kai musulmi ne zai ce maka salamu alaikum ku gaisuwa kawai ka wuce amma wanda yake su ba musulman ba wurin shi zai tafi yana ba su takaddun yana masawa su yi magana da su na lallashi wani lokacin ma in suka tafi wannan station suna neman wanda yake kuma wato a talakawan in kai talaka ne ya ga kana neman wani alhairi shi ya maka alhairi ya ce ka zauna ku yi batun musulunci ta baki hanya ku ja gefe yana maka da'awa yana kiran ka musulunci ya ce maka kaza abinda kake yin ga musulunci in ka zo ka bari musulunci kaza musulunci kaza yana preach to them ya jawo su shigo cikin musulunci da'awa ma'ana shi ke nan fawo ma'ana shi ke nan fawo ma'ana da'awa kenan nigeria 99% mu ba su yi sun bar da'awa sun bar da'awa inda da su a zuwa kawo ni ma'ana da ba amma ta ma'anan da'awa ke ga ba yi shi yasa musulunci daga nigeria ya saura at the same level kullum 51% musulmai nigeria da wannan reason na kenan yana cikin reasons nan yana ciki ko ka kaso za ka ga wani malami a najeriya ka san shi tun da ka san shi wuri da ka san shi duk lokacin da zai karatu zai bayani inda za ka je ka gamu da shi nan da kai da ire ka ne musulmai zalla zai ta tara ku dare da rana ina da'awan sheke yake ina da'awan da aka ce ka shiga tsakanin wanda ba musulmai ba ka je ka yada musulunci tsakanin su ka kira su to islam ina wannan abin yake ba yi ba a yi wannan gaske magana ne in ka zo kan facebook social media ka gan da yawansu suna kara kara je ka duba da su da wake surutayyansu su da 'yan wayansu musulmai ne dare da rana shin da'awan wanda aka ce a yi ma wa'anda ba musulman ba ba wa'annan mutanen nan ne a nigeria in dai suna nan mutanen da ya kamata a yi musu tallar musulunci a jawo su shigo ciki me ya sa malaman ba su yin da'awa me ya sa me ya sa kun gani wannan maganan ga shi ya sa musulunci ke ci gaba daga america ya fi nigeria don da kare-karen da kuke ji ana jin nan shi ya sa wannan yana cikin dalilan nan yan kebon fm muna faɗi muku gaskiya ajiye muku magana Kashinin da ka ji maganan nan zuciyanka na da kyau kana son kanka kana da tunani baka bari wani ya yaudare ka ma'anan da'awa ke nawa je ka buga kan google yanzu nan ka tambaya what is da'awa wai da'awa in ji google is the act of inviting or calling people to embrace islam shine manan da'awa buga kan kan kwamfutanka sa kan google da'awa is the act of calling people to embrace Islam, inviting or calling people to uh, uh, uh, embrace Islam. Wai shi ne ka yi ma mutane wazi ka kira su su karbi su zo su zama musulunta manan da'awa kenan wanda ba musulmai ba ka shiga tsakanin su ka kai musu wa'azi ka invite su ka kira su su zo su karbi musulunci 99% maluma da ka san su suna Najeriya ba su yi wannan abin da shi da gaskiyar magana in zana za su yi magana duka da su zauna cikin daki ne tsakaninsu da mutane musulmai zalla su yi magana su su tashi su yi ce su ce su yi da'awa wannan definition da wannan daban ne da wannan abin da suke yin na ce sa kowane lokacin haka zo ana neman adadin musulman da ke Najeriya a ce maka 51% ya bai hawa bai hawa inda suna yin da'awa da population musulman Najeriya ya kai 80% ni nake fadi muku fadi Umar ke gaya muku gaskiya da ya kai 80% domin adadin mutanen da za a samu a training su yadda ake yin da'awa an samu mutane da dama su yi amma me ake yi kakan an cika cikin wani masallaci daya malami ya zauna wurin nan da musulmai sallah masallacin wa kaza kaza bin kaza a zauna wurin nan yayi magana yayi magana yayi magana awa uku kowane rana shi da su wurin nan da wanda aka cika musu da'awan nan suna waje fawo ba ku yi musu da'awan nan kullum cikin gida ba ku zo ku yi da'awan nan to abin da yasa american ga ake karban musulunci ya fi nigeria kenan domin ana da'awa ana da'awa yana cikin reasons din ka gani kuna gane reasons din ko kuna ganewa yanzu mu zo kan wato sallan uh, ko masallacinmu masallatayenmu masallaci da yawa suna mani masallaci shine wurin da za ka zo ka yi sallah kawai ka tashi ka wuce a'a masallaci kuma learning center ne wuri ne da yake ana zuwa samu ilimi musamman da ya gano addinin musulunci kuma wannan ilimin nan da za a zo a bukace shi a masallacin nan ba musulmi kawai za ka samu dama ka zo ka karbi ba wanda ba musulmai ba ya kamata welcome musu su zo wurin su karbi resources da kuma karatu je nigeria akwai wasu masallatayen da yake kai in kana wani akida daban ka kai wannan masallacin da malam ka ji wuya musulmi kenan wawo za ka zo ni masallaci maybe wani shi example bai yarda da kaza ba kai kuma kaza za ka zo wurin nan kawai she ka gane kaman kai nan bako ne baka kusa ma baka tunani ma ka ta wurin nan bi mana an ba masallatai wasu na identity kamar sai dai kana da irin an kwakwalwa kaza ko tunane kaza ko fahimtar da wani irin tunane su to ka ka zo ka zauna wurin nan ka feel welcome an ba su tag an ba su flags masallatayya da dama nigeria da ka tambayi wani unguwan masallacin gaggawa mini shi ce maka masallacin mutane kaza ne in ka tafi kai kaza in ka ce kaza eh ka gani an ba su tag cikin kasar mu America ba tag masallatayya mu ko ina kake kowane bangare kana shiga ka je ka yi ibadan ka tashi ka wuce da yawan masallatan ka ta zuwa wurin ma ka rasa ka gane wane ne imam masallacin nan domin ba show off ba wanda ke zuwa wurin da domin a gan shi domin a ce shi ne kaza ka zo ka yi sallah ka yi ibada ka tashi ka wuce nice and neat amma ga Najeriya ba mu yi haka nan ana wurin na an mai da shi kamar wani camp ne gaskiyar magana fawo oh, muke fado domin a gyara a gane ma'anan da'awa a yi shi da kyau wayan ga yana cikin dalilin abin da ya sa musulunci yake grow yake tasiri america ya fi ko'ina duniya including nigeria kana kiran wani dan wanka ya zo ya kari musulunci sai ka zo da shi masallaci cikin american ga kana da ka yi rabo ka yi sa'a domin me masallaci musamman ranar juma'a ka zo da shi abokinka wanda ba musulmi ba ne in yi zo masallaci america zai zo ji hotba zai ji karatu game da allah game da manzan allah sansan karatu ba zagi ba mutum mutunci hutuba zai ji za a hau kan mambar a mishi magana mai dadi a gaya mishi magana Allah a gaya mishi cikin musulunci ba zage-zage a gaya mishi cikin cikin musulunci ba makirci a gaya mishi cikin musulunci ba sharri ba shaye-shaye duka ya zo ya ji shi wurin nan bai jin wani abu zance Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabawan Allah abin da yake ya gano musulunci shi zai ji in ka je kan YouTube akwai hutubobi da ake yin cikin masallatai ma america da dama da yawan hutuban muna kawo abokannanmu da ba musulmai ba a basu wurin zama suna jin lakken nan kowane rana kai muna cin nasara za ka ga ana kare lakken juma malam ya sauko kan mambar sha ce mishi ya imam wani ya ji hutuban yau zai musulunta imam ya je da shi ofis a zaura da shi a ce da ganunka ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna Muhammadu rasulullah ya kari musulunci an gama aka ke yi masallata yamma america fawo musuluncin da ake yi america ga ke nan fawo jama'a muke gya mu kan kibro fm an ci nasara mu koma nigeria ba ranan da malami ke jin kakkai jikin shi kamar ranar juma'a daga Najeriya. Amma za ka samani kamar zai zo ya saya kan mambarin nan ya yi magana na alhairi, ya yi magana na hikma, ya yi magana na soyayya, ya yi magana na Allah da manzo Allah, amma ranar juma'a shi gan sun hau kan mambari zage-zage da cin mutunci. Wannan da'awa ne? Wannan da'awa ne? zage-zage personal insult za su ta zuwa suna yi wurin da which is wrong da zo ranan juma ranan juma da zo cikin masallaci daga arewa malami ya mambar bai kawo maka sura ya muku tafsirin shi ko ka maka wani magana manzo Allah wanda ke karfafa zumunci wanda ke wanke zukatan mutane shi je ka maka wani zance wai zai zo ya muku magana wani kaza wani mutum da shi da shi ke da fada shi da ruku awa daya jama'a subhanallah mutane al'umma manzo Allah da suka tattaru from all walks of life suka zo masallaci juma'a za a zo a je hotba shi a ji a kawo maka firan wani da shi da malamin suke da matsala shi zauna kan mambarin nan ya cima mai shi mutunci ya zage shi awa ɗaya in ya kare shi ta ku daga nuku ku addu'a shi juya kuma ku yi sallah tsakani da Allah ka zo masallaci ka zo ka samu hutuba kuwa ba ka samu hutuba ba ka zo ka saulara cin mutuncin mutane zage-zagen mutane batancin mutane ka zo ka ji kan mambar to america ba yin haka nan yanzu malamin da kake dokan awa daya kan mambari daga nigeria ranar juma babban ranar musulunci kake zagin mutane kake ci musu mutunci awa daya sine-sine da zage-zage da batancin mutane shari da kage in ya zamana wani ya kawo abokin shi ko abuyan shi ta zo masallaci ta zo ta ji hutuba domin zuciyanta yi wanku ta yi shawon musulunci ta karbi musulunci she ta zo ta zauna awa daya abinda ta ji malaminku na yin kan mambarci da cin mutunci tsakani da Allah zai kare hutuban nan matan nan ta tuba zai kare hutuban nan mutumin na abokinka da ka kawo shi na ya ce ya yi kaunar musulunci zai tuba bai yi me shi zai kare ce subhanallah abin da kake kira nan zo shiga yanda shi ke ya haka ka da musulmi abin da zai faɗi maka kenan ya ce ka kawo shi abin da ake faɗi wanga shi ka kawo shi ya zo shiga ba zai shiga ba to kun gani yana cikin dalilai abin da ya sa american ga da'awa ke yawa yana tasiri yana kyau yana kawo mutane ana shiga cikin musulunci da yawa ya yafi ko'ina da kuma nigeria kun abin ban mamaki wani na nankalin ka bai taba zuwa rimba ba amma kun ga muke fito muku da details nan kan cable fm ka fahimce ka gane yau allah ya sa duk inda kake duniya za ka ka je kan youtube ka buga hutba sai ka zana masjid sai ka rubuta america keyword ya kawo maka hutubobinmu daban-daban jihohi daban-daban cikin america ka je hutuban da kyau sai ka je ka rubuta kuma hutuba nigeria za ka gan ka maka ga malami na zufa kan mambar me yake je ka kunna play ka ji ka gani zai ta cin mutuncin wani ne wacce da mashina fada ranar juma'a suke jira fawo oh, su zo su haka mambar suna yi wannan abin nan amma gashi na muna fama mu zo da mutane su zo su ji batun Allah da messenger su wani abu da zai wanke su sai ka doki awa daya kan mambari daga arewa kana cin mutuncin mutane kuna zage-zage mutane tsakaninku da Allah azza wa kun jawo mutane su shiga musulunci ba da'awa kenan ba ba haka ke yi ba shi yasa najeriya musulunci bai cira mutanen da ke shiga ciki ba fasenta bai hawa kullum wai 51% kun gane ku some of the reasons yau yau yau yau yanzu nan kafin a kare daren yau ka koma ka je ka duba malumman da kasansu da suke arewa najeriya in sun zo sun post video guda guda dari na bet gani fuad umar ka ji personal maganganun mutane cikin ka ka ya maka mamaki sai ka ji in ka ji sunan fuad umar ko sunan wani cikin ba ko sunan kaza cikin ba ya baka mamaki ka je sharri to yanzu ga za ka zo ka ce tsakani da Allah azza wa jal babu wanda za musu da'awa cikin nigeria kaga wata hajiya tana nan tana zaune kanta za za yi hutuba fawo awa daya za za mata hutuba an zuba mata kage da shaida zage ta malami ya ci mutunci wasu shakiya kuma su zo gefe kuma suna bashi wato mo anyan da zai biya ci mutunci ta wannan da'awa kenan ba da'awa kenan ba ba shi ba ne domin bayan kayi wangan ga duka ka kare shi mu tambaye ka malam mutane nawa ka tubar da su bayan kai hutuban nan hakan zero zero amma ka zo america ana kare hutuba shace ce imam an samu mutane uku za su tuba domin sun ji ka amma daga nigeria arewa ka zo ka cima wani mutunci ka zage shi ka zage iyayen shi kan mambar fawo da suna addinin ka kare tsakani da Allah wa zai ji rere wannan abin nan ya wanke zukatan shi tuba ya ce ya ji maganan kirki na Allah na manzo Allah bakin ka baka samu baka samu wannan shine gaskiyar maganan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka shiga garukan duniya yin da'awa duk inda suka tafi duka an san su suna da harshe mai kyau sun yi waze ba su cin mutunci ba su zage-zage subhanallah balantana su zo su haukan mambar awa daya su doki wo za su yi magana wani su zage mishi su yi mishi raddi su ci mishi mutunci subhanallah ba su yi haka nan to me yasa daga arewa najeriya duk lokacin da wani malami ya samu sabani tsakanin shi da wani shi ka gan jikin shi na kakai yana jira ranar juma'a kai domin me domin ya hau kan mambar ya zage ka ya ci maka mutunci ya walakanta ka ya zage yayinka ya kare ya sauka kuma wai zai ba da sallan juma'a tsakani da allah wannan ya dace bai dace ba ba haka ake yi ba mun gode ma Allah kamar manzo Allah sallallahu akwai tarihin shi duka yana nan tabi'un shi duka na nan halayen shi an nuna ciki wanga abin da ake yin ga duka ba shi cikin halayen manzan Allah sallallahu alaihi bai yin haka nan to wannan abin shi ya sa musulunci ya sira shi ya sa musulmai muka sira muka gane musulunci inda ba wa'annan abubuwan nan ne da kowa shi ka zata kamar haukan mambar ka je ka zage dan wanka ka ci mishi mutunci shi ka za kai sai kai tunanin ka zama aikin kirki ne shi ka gani amma da yake manzon Allah ta biyun shi ba haka yake ba halayen shi ba haka nan ba ne shi muka gane to amma abin da mu muke shoro ne wa'anda ba su gane da kyau ba da yake ba musulmai ba ne in suka zo suna ji irin wanga cin mutunci da zage-zage kan mambar masallatayya da ke arewa gaskiya ba za su yi kwadon musulunci ba tsakani da Allah ba wani intelligent person da za ka zo ka gan malami ya hau kan mambar ranar juma'a zai zo zage don wanshi malami ya ci mishi mutunci ko ya zo kira wani unguwansu wani samarin da yake bai son batun shi suna da matsala ta gefe ya ce mishi mutunci ya zage shi awa daya ya kare kuma ya ce wai ya ba da sallar juma abokinka da ka kawo shi masallaci ya zo ji da'awar na ranar nan ka ji kunya malami ya sa ka kunya tsakani da Allah domin kila kai ko ke kafin ki zo da abuyanki masallaci ta zo ta ji da'awar nan ki mata magaganu masu kyau game da Allah game da manzan Allah ki mata magaganu masu kyau game da musulunci yadda musulunci ke da decent sai ka ce saboda shi ta zo yau ku tafi juma tare ta je ta je hotba wanda zai kara wanke mata zuciya ta gane Allah shi kika kawo ta aka ba ta wurin zama shi malam ya bude ya fara zagin mutane yana ci musu mutunci yana sine sine su yana zagi iyayensu yana magana batanci batanci ya kare tsakani da Allah an kuka bar anya za ku da ke da abu yankin na me zai faru za ta miki tamta ce kamar ke wannan kike kawo ta nan addinin shi ke ga kin ga nan malamin da cin mutuncin shi ya bar mu rashin mutun daya saboda rashin bai san da'awa ba muna faɗi muku gaskiya ne reasons na suna da yawa suna da yawa america ana da'awa da'awa america ana hotba nigeria kuwa shi mu ce ana me ba duka bawa ko su kidayayun da yake ba su yin haka nan fawo a nigeria wasu kidayayyu da yake suka hau kan mambar bakin su good language bakin su kindness su soft su wato suna magana ne da yake sun fahimci da'awa suna son su wanke mutane su gane musulunci kuma suna shiga tsakanin mutane da ba musulmi ba su je su yi da'awa the first definition ma'anan kaliman da'awa wai shine me wai ka je ka invite mutanen da ba musulmai ba su zo su embrace islam to shi ka saura cikin daki kai da yaranka ku kaman 50 ko 30 kullum kuna kara kara kara kara shekaru da shekaru shi ka ce kana da'awa ba da'awa kake yi ba wanda kake magana su dakin nan duka musulmai ne shekaru da shekaru kudin da kake karban fi sabilin nan duka wurin da annu musulma kake karba ka je ka ci gida kuma ka zo wurin ka zo kai kara kara kara kara kara a kara tambaya population yawan mutane musulman Najeriya nawa ne shekaru 51 51% shekaru da shekaru shekaru da shekaru haba a je a yi da'awa a so ma yi ma mutanen da ba musulmai ba da'awa kar a mai da mambar wurin raddi ne kawai zagin mutane bai dace ba kowane ranar juma'a kare ka sa ido kai ta kallo ka ga irin mutane da nake maganar sunna za ka yi mamaki ana hotba america ranar juma'a ana raddiba raddiba daga wato arewa raddi raddiba eh hotba daga america raddiba daga wato arewa abin dace ba ba plan ba sari ba focus shi yasa mutane ma ba su invite abokanan su da ba musulmai ba su kawo su irin masalatayen nan ba su kai su wurin nan su zalla su ke zo su zauna wurin nan malami ya hawo yi wannan sake-sake da cin mutunci a samu me me zai kare musulunci amma ka doki awa ɗayan kai da'awa mai kyau wanda ba take sake ba personal attack mutane bane kind words za kare wani ya doki abin nan ya je ba wato abokanan shi da ba musulmai ce ku ji magana Allah ku ji magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me shi ya ji kare ce alhamdulillah musulunci na da kyau ya karbi amma sai ka zo ka zage mutane ka sinima mutane ka ci iyayensu mutunci ka ci musu mutunci ka je kasa dungu ka ci musu mutunci ka kare tsakani da Allah wa zai doki rewure wannan karatun da ka yi da na ce mutuncin nan ya je ba wani da ba musulmi ba ya ce ya ji ya karu tsakaninka da Allah me me shi da ya ji zage-zagen mutane personal da kake baka kake da wani zukatan mugun zuciya game da su kake dokan advantage na mambarin hotba kake musu haka nan na bayan ka kare cin mutum da zage-zagen nan wani bai ya doki wannan audio nan ije ba nan muslim ya ce read and you will benefit ya ce ko ko listen doki transcript je ba shi ko doki ah, audio je ba shi ce ji ka yi ka a fana da abin da aka faɗi na bai yawa don da mai shi ya kunne zai ji kana zage wani kaza kana zage wance kaza kana siniman wance kaza kana kaza ya kare me zai koya wurin nan not likely ya karbi musulunci not not not bai bai bai da wayan ga suna cikin kaɗan abubuwan da ya sa adadin percentalin musulmai daga Najeriya bai hawa da wuya uh, kuma ina maganan ga muna muna muna fata Allah ya sa su wasku su gane kamar da'awan nan ba shi suke yi nan ba su yi shi da kyau su kira waɗanda ba musulmai ba su kawo su musulunci ba da'awa shine ka saura cikin gida kullun zage zage zage yan ka musulmai kan mambar sine sine musu yi musu shari da kage kan mambar fau ranar juma hutuba hutuba fau wani lokaci za ka samu ka je ka zauna wanda ba musulmi ba ka kawo su ka embrace ka, musu wazi mai kyau su kama musulunci wani za a ce maka daga Najeriya a ce maka wanganga babban malami yana da ilimi fa ina da ilimi je ka tambaye su ina yake wazi sun ce maka aikin shi shine da'awa aka za su fari maka aikin shi shine mai da'awa amma wurin nan suka ce maka aikin shi shine da'awan nan manan shi yana zaune cikin masallaci shi da almajirai musulmai talatin goma dari suna wurin nan kullum suna ta maganganun su su kare ce yayi da'awa ba da'awa ma'anan shi su je su ba su ba su yin shi da ma'anan na asali wanda aka ce ka je ka kira ka invite wanda ba musulmi ba su shigo musulunci da yawansu ba haka suka fahimci da'awa ba abin da yasa american ga musulunci ke tasiri yake go faster compared to wato nigeria kenan amma in aka soma da'awa daga nigeria in aka canja wato salau aka kawo tsari mai kyau aka gan kamar eh lalle ya kamata mai da hankali fawo a soma da'awa ana fahimtar da wa'anda ba musulmai ba su gane musulunci in aka soma wannan abin nan kun gan adadin in aka tambake yawan musulman najeriya kowane shekara zai ta hawa ne zai ta hawa ne ama mun gaji da kullum ka tambaya musulmai nawa ke nigeria sha ce muna 51% kullum ke na fawo a me yasa domin ba da'awa so nawa kake gan maluma daga nigeria arewa sun shirya wato wazi musamman wanda yake waɗanda ba musulmai ba sun zo sun cika wurin suna tambayoyi waɗanda ba musulmai ba fawo sun zo suna tambayoyi domin a gane musulunci sun zo suna engage su tsakani da Allah wanda kake saurara so nawa kake gana yi wannan abin nan non-existent non-existent amma american gashi yake yi fawo ba doki a time awa da kan mambara ana zage-zage sine-sine cin mutunci mutane ba yi shi sa daga nigeria ya kamata mu sake style of uh, da'awan mu yi shi yadda ya kamata tuna a je a invite mutane da ba musulmai ba su zo musulunci shine abin da musulunci ke so amma zagin mutane ci musu mutunci yau daga nigeria akwai su malaman in ka samu matsala da su jikin shi na rawa ne yana allah allah allah kai shi ranar juma'a domin da whole week na zai shirya hutuba ne kanka kai kai wanda kuke da matsalar nan kanka zai shirya hutuban nan wanda mutane da dama da suke zuwa sallan juma suna da matsaloli iri-iri kala-kala suna da problems suna da abin da yake yana ci musu rai gidajensu suna zuwa masallacin da suna neman comfort suna neman wani abin da yake zai sa su yi sanyi suna neman wani abin da yake zai gyara zuciyarsu malam kuma ya zauna gida yana shirya hutuba kan wani da yake da matsala da shi ranar juma'a ya rizo zage shi ci mutunci tsakani da allah fawo tsakani da Allah wannan da'awa ne tsakani da Allah fa ba da'awa ba ne ba da'awa ba ne muna roka Allah ya taimake musulunci kuma waɗanda suke kan mambar su ji tsoron Allah mambar ba wurin zage-zage ba ne amma ba wurin da kake dokan dama domin an baka limanci ka hawo kana cin mutuncin mutane ba ne sati bayan sati yau ka kawo ne ka zage shi juma da zai biyo ka kawo wanci ka zage shi subhanallah ba shi ba ne ba ma nan wato limanci kenan ba ba ma nan hutuba kenan ba ba ma nan da'awa kenan ba da'awa do inda kake ka buga kan kwamfutan ka ku ce ni na baku wani ma'ana daban ka buga kwamfutan ka ka tambayi yamanan da'awa duk inda kake duniya na san kawai ka kana da wato google in ka buga zai ce maka wai da'awa is the act of inviting or calling people to Islam uh, to embrace Islam. The act of uh, inviting or calling people to embrace Islam. Manan da'awa. Maluma nawa ke yi da garewa. ka gani ka gani sahabbai manzala sallallahu sallam ba sun kulle kansu cikin wani daki ne suke zama suke zaki mutane suke ci musu mutunci ba fawo sun shiga inda ba musulmai su je su fahimtar da su musulunci wasu saban da suka tafi ba su zo sun dawo sun ga manzan Allah kuma ba sun ta na sun zauna inda yake mutane nan zamanin ga wani dai zauna daga najeriya cikin masallaci ya zage wannan mutanen da shi bai tashi ya shiga wurin ya je musu da'awa fawo dai zauna cikin masallaci ya zage su ya ci musu mutunci ya kare yan wayen shi da ke wuri nan da yake ba su san ma'anan da'awar su kuma ba shi ka gan su kuma shi daga hannu yana tufa wena musu addu'a subhanallah bayan ka sake cin mutuncin mutane kan mambar sahabai na zuwa su je su doki years suna gwada ma mutane wato musulunci su jawo su adadi na karuwa manzana sallallahu bai taba zuwa china ba fawo manzana bai taba zuwa europe ba manzana bai taba zuwa america ba musulunci na nan ga da'awa da kyau mai kyau shi ya kai musulunci daga china shi ya kai shi daga america shi ya kai shi europe amma da'awan da za ku zauna cikin masallaci kan mambar kuna zage-zage mutane kowane sati wallahi azim ba da'awa ba ne sai dai ka ce kai dai an kayi kokari kayi dabara-dabara an mai da kai imam ka samu mambar kawai ka zo kana ce mutuncin mutane wannan ka fari haka nan amma ba mu yadda a ce muna wai da'awan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hutubobi da dama da dama kan mambarin da yake ya fi kowane mambar shi a kawo muna in ya zo kowane sati yana zuwa ne zo ya cima mutane mutunci ko dai yana zuwa ne ya yi wazi ya wanke zukatan al'umman shi wanne manzala yi na ranse da Allah azza wa jal manzo Allah bai zuwa kan mambar ya yi wazi ya ci mutuncin mutane na ransa da girman Allah azza wa jal manzo Allah bai hau mambar ya ci mutuncin mutane na ransa da girman Allah azza wa jal manzo Allah bai hau kan mambar ya ci mutuncin mutane kai kuma ka zo ka yi rantsuwa ka ce manzo Allah na yi ani na yi nawa ni na yarda da manza Allah fawo na yadda kaman sha'anin manzo Allah shani ne clean mai kyau shani ne da yake ba wato ba dauda ciki ba cin mutunci ciki mun zalabe ko yamma musulmai wannan abin ba ta sa so da yawan ka duba mambar wasu na na kudade suke biya fawo ake ba su mambarin nan wallahi azim ka ga wani na nan an mai da shi imamu yana haukan mambar yana wazi yana cin mutuncin mutane ka zo ya ce zai mu kowa zai ci mutuncin mutane kudi kudi ke ba shi wannan position amma akwai bayan allah da yake ba su da wannan tabiyyar mummunan tabiyyar nan mutanen kirki zukatan suna da kyau da ba su samu wannan position nan ba su samu amma suka hau da kun ji wazi za ka zo masallaci duba ko ba ku sani ba mu muna gaya muku yadda mu muka doki masallaci a wuri na masallaci wuri ne da yake in kana jin zafi in ka tafi ka je ka ji magana Allah da manzo Allah zukatan ke zuciyan ke yi sanyi hankalin ke kwanta in ka bar gida da zafi ne ka zo gida kuma da sanyi ka je ka ji magana Allah amma in bar gida in tafi masallaci malam ka hau kan mambar awa daya kana cin mutuncin mutane me zan zo din kuma da shi gida wahalan ka kara mini ko ka rage ba haka ake yi ba fa jama'a ki samu muna fadin gaskiya ne in ka ga dama ka zage mu amma da girman Allah mun fadi gaskiya mun nana ta gaskiya mun fadi gaskiya mun nana ta gaskiya hakki ne mu fadi gaskiyan nan domin wani abu ne da yake yana ci muna tuwo a kwariya isa ya kamata mu fadi kai kuma inda kake kaka yi wani kaka ji zafi ka samu hakuri ka yi tunanin wannan maganan da muka yi ga tsakanin kai da Allah azza wa jal kaka sa son rai ka tambaye kanka shin wannan matsalan akwai shi ko babu kada ka tambaye kanka ni ba mu ce ka zo ka saulara domin ka so batunmu ko domin ka ce muna ko ka'a ba shi ba ne amma ka yi kanka adalci matsala akwai ko babu in akwai matsalan nan ka tambaye kanka matsalolin ga alhairi ne ba zai bai taimaka ma musulunci muna so su sake hutuban da suke yin nan su kai suka hau ah, mambar su ta muna magana Allah da manza Allah su ta maganganun da ke wanke zukatan bayi su bari maganan da ke sa mutane ba su cin amfanin hutuba ba kan da za yi malam kai da wani kuna da fada kuna da wani sabani ka zo ka duki awa daya an tattaru sahu ana jin kana fada da wasu ma wanda kake fada da shi ba su san shi ba yanzu mai kai yin nan ka bata musu hutuba hutuba na da sada fawo hutuba na da sada yana zuwa once a week so daya kowane sati hutuba yake zuwa yana zuwa so daya wani hutuba na nan in ka gan shi satin ga satin da zai biyo baka gani fawo wani hutuba na nan in ka gan shi satin ga satin da zai biyo wallahi baka gani bawo shi yasa malumma wani na nan hutuban ka da zai ji ranan nan shi zai koma gida ya sake wani abu da shi cikin rayuwar shi in ya kasance bai ga hutuban da zai biyo ba mai shi ya bar duniya kan anyan da ya dace amma in dai mai shi na da sati daya shi kawo kan mambar ka doki wannan awa daya shi ya kasance shi ne hotuba ta karshe na wannan mutumin nan shi ka mutuncin mutane da shi ya ba ruwan nan bai koya wani abu ba bai je ya gyara shanin shi ba ibar duniya malam ka cuce shi malam ka cuce ta malam ka zalunci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ba zage zage bane ba cin mutunci bane in kai dabara an baka limanci responsibility ne ka zama wanda yake zaka yi kwakwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama wanda za ka yi kwakwayo da manzana sallah sallam inda za ka yi kwakwayo da yan siyasa ne to ba ka kai ka hau mambari ba in za ka yi kwakwayo da masu cin mutunci mambari ba ka ba ne to mambari ana wanke zuciyar mutane da shi ne ba ba ta zuciyarsu da kansu ba sa musu kiyayyen juna ba bace bace in ka ga daman ka kare karatu kan mambari na sheka je gefe ka je ka yi amma ku girmama masallaci ku girmama mamba suna na Fuad Umar until the next presentation and I hope dukan ku ku have a good day website mu shine cablefm.com until then na ce muku salam